في كما ذكرتنا كتاب الزهد وطريقات الزهد هنا على المرسلين أيضا إن شاء الله لا بد ولا مناسب البخاري وتخرج من بيت السكن الكفارة التعب ما لمن يا أيها المغرور تحري من الوفر الموفر والأساس فتمني غير محمود فريدا ويخلو بعض رزقك بالتراث ويقتلك الوكيل بلا وقع ولا إله أمر للزياد وقد وفرت وزرا حنا يصد عليك سبل الانبئات فلا فما لك غير تقوى الله حرز ولا وزر فما لك من ديار لمن يا أيها المغرور يا أيها المغرور يا كون أقرب شان الدنيا liman da wane ne ta hawi kake tattarowa ne da wafari wato na dukiya an a abin tarawa wanda aka da kuma kayan aiki wato ya kai wanda duniya ta rufe shi wai wane ne kake tarawa dukiya da yawa da kake tarawa a nan duniya ka haɗa wannan ka tara wannan ka tara wannan to wane ne kake tarawa za ka mutu ka bari ka shagala a duniya da neman abu duniya to wa kake taka wa rune ka ke sa ke wa maka almagaro duniya ita take rudan mutum da kuma shaitan ya sarrafa lokutan ga gaba daya wajen neman abu duniya ba neman lahirarsa ba kokarin wakilci وبنجي تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا قوم متعني وتاني سوى القائم على بسيان نتاج القيامة da rikici da azaban da ke alkiyama to da aka kada duniya ta rute ku ta sa ku mance da lafiya kuma kada ruɗi ya rute ku ya mantar da ko ubangiji subhanahu wata ana to duk wanda ya sa duniya a gaba to za ta roƙe shi ta mantar da shi daga ta mantar da shi lafiya duk wanda ya ta shaitan ya shigar ba a ba zai roƙe shi ya mantar da shi su sa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai sa Allah ta ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa wa inna ma yad'u inna ma yad'u hizbahu yakunu min ashabil bayt shaitan makiyin ku ne ku rike shi makiyi kuma yana kiran jama'ar sa ne domin su kasance daga cikin ma'abota wutan sahira ta kyauta mai buruwa ita wutar ta hanyar kada duniya ta rude ka kada shi ɗan rude ka bari shaitan a matsayin abokin gawa kar ka yi dan ka ɗauki shaitan cewa ba ka rude ibn qayyim yace amruhu bi ittikadihi aduwan tambihun a rasta kirari zo ne fi muharabati wa mujahadati da da Allah ta'ala yake karki shaitan a matsayin abokin gabanka sai na faɗakar da kai ne baka tanadi makamai na yaki dan idan baka tanadi makamai na yaki ka ba zai yake ka kuma shiga a ka sai zama sai abun da yake so za abun da yake so shi za to ka yake shi ta yadda za ka fi ƙarfinka zai ma wani kusa da kai to shaidan yana kiran jama'a sani don su zama yan wuta su ma kamar da ya tabbatar da cewa shi dan wuta ne shaidan yana da yakini in ya mutu wutar jahannama zai shiga kuma zai dawoma a wutar jahannama shi yasa yake kiran jama'a sa su zama yan wuta yana kiran da su bi shi domin su zama yan wuta su bi su mutu tare su mutu tare wato kamar da bawa shi ke cewa abokin mutuwa yake ne ina neman abokan mutuwa idan ka amsa wa dan to za ku za ku mutu tare da shi wato za ku fada wutar jahannama tare da shi to da ku mutum zai yi tsoron Allah kada ya yarda shi dan ya rufe shi to mutum yana tara abin duniya shine alwaqu dukiya mai yawa almuwaffar wato abin tattarawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce zuyina lin-nasi hubbu shahawati min an-nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده ثم an tsawata wa ɗan adam a ɗabi'ar ina son mata ina son yaya ina son dukiya abun tarawa alƙanatirul muqantara shine dukiyar da aka tara ta shine alwaqtul muwaffa alwaku almuwaffaq dukiya mai yawa wanda aka tara dan adam yana son wannan sani yana son adarori kuma dabbobi da amfanin gona shine wal asadi da kayan daki asalin al'asa shine kayan daki kamar kujerun dakinka gadonka katifanka katetinka shimfiɗanka na gado duk wani abu wanda ɗaki da ke bukata da lalata yana ce masa al'asa wato ba ka ka tara dukiya ka yi gida ka tara dukkan abin da ɗaki na yi ba ka haɗa can ka haɗa can ka haɗa to wa kake tarawa sai ka je za ka mutu gabar shi idan ka tara dukiya da yawa ba kai za ka ci za ka tafi gabar ta to wa kake tarawa idan magajan ka ne kake tarawa in sun shiga dauda sun manta da kuma sai Allah ya kaddara suna da arziki za su yi arziki idan wasu daban ne kuma kila su je su saba wa Allah da zuciya ko ya'yanka ne kila su saba wa Allah da ita sai kuma kana can ana maka hisabi to me yake sa mutum ya zama yana da tsawon buri ya ga ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza dan ne dan ne yake sa wannan don ubangiji ta ala ya ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytanu illa shi shedan yana musu alƙawari yana sanya musu buri ba komai shaitan yake musu alƙawari ba yi ruɗi zai sa ka ka tara dukiya yi dogon buri kana son ka kai wani matsayi ko ka kai wani sannan kuma sai maka alƙawarin talauci kuma sai ko in ka siyar fi sabila kuma za ka talauci, dukiya ka za ta yi ya sa wani shi sai ka ga wani yana ƙara arzikin kuma yana rage ne alheri ne kafin ya kai wani matsayi an san shi mutum ne mai kyauta mai sadaka mai taimakon bayan allah mai taimakawa amma dukiyar tana karuwa kuma sai kaga abun yana rikuwa ne arziki da yawa kuma sai ka neme shi a wannan ba da karfi to shaitan ne yake rubutun sai na cewa in ka baya za ka talauta in kai kaza za ka zama talauta in kai kaza to sai kaga yana ƙara rike to aka ce ta a yajan a duniya ne gairi balaga ce liman tajma a duniya wa anta kamu to aka ce ta a duniya da za ka mutu to mutum sai ya gane cewa waɗannan abubuwan ba wanda za su rufe shi ba ne sai ce satan bi gaira mahmudin faridan wa yaqalu su irtika bi kura satan bi da zan za ka shuɗe ba ba da za ka bar duniya za ka wuce da ni dama ka fito da zuwa wuri ne kafin duniya kuma za ka shiga duniya ka wuce ta ka tafi Sai ce kuma gaira mahmudin ba abun yabo ba idan duniya ta rune ka ta zama marwaci to za ka bar duniya ba da yabon ka kuma faridan kai kaɗai za ka tafi dukiyar ba za ka yi ba wa ya kalu ba'adu fika angon amaryanka wato angon matarka mijin matarka sai ya kaɗai ta bi turati da gado ka mutu wani ya auri matarka ka gada ya shiga cikin daula ga wani walwala kafin ka mutu shi ba kuma ba ne ba ka ganin kamar ba ka tamma da zai amfani da dukiyar Ba an ka mutu sai auri matar ka zo shiga wannan daura ɗin da wannan limani to da haka idan har ka shagala da duniya ka zama marowaci to za ka mutu ba za a yabe ka ba kuma ba za ka tafi da dukiyar ba sannan wani wanda ba ka tamani zai amfana da ita sai zai amfana da ita matar ka ta gada ta mutu shi ma ya gada ko tana raye amfani da shi wannan shine abin duniya kenan hadisi ya tabbata daga manzala ta sunama wata ran an wuce shi an ɗauki gawa an wuce a gaban da ta, sai aka yi da yabon gawa aka yi faɗa a kai ya kan gawa sai ce wanda bat ta waje ba wata har sau uku a wata yawa wanda bat wanda bat wanda bat ta waje ba aka sake ɗauko gawa ana wuta da ita aka nuna kushe ta ana taɓa ɗan shirya a kan sai mazan sama ya ce wanda bat wanda bat wanda bat ta waje ba ta waje ba sai sai na umar ya tambaya yace ya rasulullah an wuce da gawa an zai ta kace ba. an wuce da wuta an kushe ta kace ba, wa ma wajabar menene wuce wajabar sai ce wa wa amma allati afnaytum alaiha alkhaira faqad wajaba la aljanna wannan wuce fadi alkhairi akan ta aljanna ya wajaba wa amma allati afnaytum alaiha alsharra faqad wajaba la annar wannan wuce fadi shari'a kan ta kuma wuta ne wajaba wato wuta ya tabbata mata makoman ta wuta ne wannan gawa sai fi amsan shuhada wallahi da'a wani shaidun Allah a baya to da Allah ya za ka yi idan ka zo mutuwa a yabe ka tara abin duniya shi ne sa in ka zo mutuwa in aka zuce da gawar ka a yabe ka alkhairi ka ne idan kana da abin duniya baka dauke su komai ba kana iya ba da ita fi sabilillah kana taimako da ita to babu wanda zai share mu baka domin larabawa sun bincika sun ga babu daga cikin kyawawan dabi'u babu kamar kyauta sai suka zama masu alheri tun kafin zuwa musulunci suka zama masu kyauta in za a yi mutum a ce mai kyauta ne Ba da rage kura san ka ko bai san ka ba zai maka alheri zai zo ya kunna wuta a jeji a kan dutse saboda matafiya wanda ba su da guduri su hango wannan wutan sai ya kama gasa kaza abin nan nama ya yanka akuya ko saniya ko ya soke rakumi yana jiran wanda zai zo wucewa yana buƙatar abinci ya zo ya a gasa masa nama ya ce sai kunna wutar mai abun nan mai tashi sama sosai daga nesa za a hango da an sai da ah, ga wani bawan Allah yana ba da abinci sai ka rafe ka ci abinci ka kai tafiya kuma bai san ba bai taɓa ganin ka so wannan alkhairi ya zama jini da tsoka a wurin suna cewa nari wa naru jari ilai da ilayhi da fidahu ni da na da wutan kirki na da na lokaci na dutse ne lokacin da na tukunna take tafarfasa da wani firfesu ko nama ko abinci ko zuciya na gaba ɗaya tana kan makwaci na in samu a gama in ba in bashi to shi yasa babban abin da za a yi mutum da shi a ce jawabin mai kyauta ne to sai manzala kuma sai ɗauki wannan siffar ya su da ita fiye da su larabawa fiye da sauran larabawan gaba ɗaya sai na wani za a yi nisa ce kana aji da ya fi kowa kyauta wa kana ajwa da min abikin masara ya fi iska kyauta wani ya zo ya tambaye shi kyauta ya ba shi har abun hannun sai kare baya kosawa a ɗabi'ar ɗan adam kuma ka tambaya yau gobe za a kosa fa'u na fa'udna fa'udtumu wa man yamturu tafa'ala yawman sayyid kun tambaya mun ba ku mun ba duk wanda ya ta tambaya za a kosa da shi amma mazala ta kalama ya ba ya ba in ka zo babu sai sai ka je ka dawo idan ka nace baka tafi ba sai sai wallahi da ina da wani abu wallahi ba zan goye ba zan ba mazala ta ko bai rage ba za a yi ta to wannan shine zuhudu kenan mazala ta kuma mawadaci ne domin ya roƙi Allah ta'ala ya tsare shi daga talauci ya Allah Allahumma inni a'udhu bika min min al-kufr wal faqr Allah ka kare shi daga kafirci da ne da talauci kuma ya roki wadata alama ina asluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina Allahumma ghfir li warhamni wa'afini warzuqni addu'o'in sa na neman arziki da amma wata ran zaka zo ka same shi bai da shi ya daure cikin sa da zuwa ko saboda yunwa kuma shi ma wadati Allah ya amsa addu'ar sa dukiyar tana zuwa ma sai ya bayar kawai fi sabilillah la ke bi akal karim min al-ghina fa da ardu bil makani da kar kai mamakin mutumin da yake mawadaci wataran ka zo ka same shi ba da koko ko da ruwa yake kamar yadda ruwan sama in ya sauka a wuri mai tudu gangarawa yake baya zama da wasu dukiyar ba ta zama a to wannan shi ake cewa zuhudu dukiyar ba ta ba ta dukiyar ka kawai a zahiri a hannunka duniyar take amma ba ta zuciyar ka shi yasa za ka iya ba da ita to wannan shi ne abin yabo a gari na an wani mai kuɗi labarin da nake wani mai alheri mai alheri da aka zo da ya rasu ko ina titi tika aka yi a gari nan gawar ka ana rika gawar ka kowa magana sai ke saboda alheri sa to irin wannan yabon shi ne ake bukata idan mawadacin marwaci ne wallahi ba za a masa wannan yabon ba ba za a damu da gawar sa ba na to sunan sa yayin bi kai ma an harbo sunan to ka zama mai wadata irin wannan an tun shi wadda Allah fi a. ko ne shaidun Allah a bada. sai Allah mala'iku suna amin amin wannan yabon da ake mala'iku suna amin amin haka mazara ta sama ne to wannan ne zuzun ba sai za ba wai a wai talaucin mutum shi yake zuzun ka ba a duniyan kawai ba ta zuciyarka a hannunka take to ne mai zuhudu kenan in ma akwai din alkhairi kake da shi in ko ka da shi inda zuciyarka a karkace take ai maza sama ya ce kad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa kanna abu lahu bima azara duk wanda ya zama musulmi aka dan azurta shi da abin da zai ike shi aka ba shi wadatar zuciya ta wani babbar ruwa, shi ne mai rabo sai wanda ni ya karu ma ni'ima ce amma kar ta shiga zuciya Ke da abin da zai ike ka gina nafsi ma ya fi ka min saddi hallatin wa in zada shay'an ada zaka al-gina faqra iya na bukata in ya karu kuma zai iya zama talauci kana son kai gida kai mota ka dan gida ka kai mota ka idan ka samu turaran raran kuɗi ko sai ka hararo wasu kadarori da kake son ka saya kuma kuɗin naka bai kai ka sayi wannan kadaran ba to yanzu ka zama talaka kenan mabukaci kana bukatan cikon ka je ka sayi wannan kadaran in ka sayi wannan kuma wadatan ta karu nan ma kuma kana bukatan ciko ka je ka sake sayan wata kadara akwai wani jari da kake bukata kafin kamfani su dauke ka yanzu kai ka zama fakiri kana bukatan wannan ƙarin jarin kai kai kaza domin kamfani su dauke ka ko ka sai abu kaza ko ka mallaki kaza kullum akan haka kake ka kai ma fakiri ne don ma'anar fakiri shine mabukaci wani ji burin zai samu abun da zai yau da gobe sai ko burin ka kai ka kai wani matsayi kuma dukansu damuwa ne shi yana tunanin bai da na gobe da na jibi kai kuma kana tunanin baka mallaki kaza ba wannan tunanin ya hana ka kwanciyar hankali amma in duniyan ba ta a ka san wannan da zai dace ka in ka kai wannan matsayin shi ke nan baka kai ba dama baka sa aka ba in ji barawon hula aka ce ka sa ki hula ce aka hula kuma sa aka ba ana haka baka kuma ta kone maka ido ba tana ta daga maka hankali wannan shine hakikalin duniya تيتي ويقلق الوحي ويقلق بعد الاسكة بالتراث ممكن مفسر عن إلسو شيني أمرك وأمريا كأوليمة تنا أمريا فمتك بس وني يضيع أوليك كما شكنا يضيع من ذلك تمنى إذو يمحش كما يضيع كدولة تكوانا تقدر ذي فارجا يتي ويقلق الوحي بلا وفاء ولا إطلاع أمر في السياسة ويقلق الوحي وسيين كذي تابر دكي bila wa fa'in ba tare da yana cika haka alƙawari ba wanda kai wasi ke kula maka da yaranka ko ya kula da dukiyan sai zai tabar da kai ya lalata ta ya watsar da 'ya'yan naka dukiyan ta kai karwa ta ko cinye ta ba gaba ba zai rike maka amana yadda kake so ba to kaga ka tara masa dukiyan ne ba yayan da ka tara ba in kana ganin yayan da ka tara ma ka mutu ka bar su kanana sai babban su zai mamaye mu ko wani nasu ko ni abokin ka ko ni da kai ganin amini ne sai ka tafi kawai zama shi ya samu daula kawai sai yaran su tashi fakirai kaga ya tabar da kai kenan wannan kuma yana faruwa ka zo tafiya ka bar amma da Allah in na mutu ka kula mini da 'ya'yana sai kama harkokin ka kawai 'ya'yan ka ka gayyara ba karatu ba tarbiyya ko ka kula da dukiyan nan na 'ya'yana sai kawai ya kama harkokin sa gayyara sai ku tashi fakirai ba su da komai ko kuma kana ta wahala don su saboda su kake yi don in kauce iya bukatanka duk abin da kake nema bauta kake wa 'ya'yanka da matanka baba ina son kaza alaji ba ni kaza ba ni kullum kai a cikin nema musu kake to sai ka tafi in kai wasisin a zo a tabar da kai ba tare da an kula da ainihin dukiyar taka ko 'ya'yan naka ba sannan wala ilaha amrin zai siyasi babu gyaran al'amari zai siyasi wanda yake bashi ce wato al'amuran ka su taɓarɓare kuma babu wani wanda zai tsaya ya gyara maka ba wanda zai tsaya ya gyara maka kai wasiƙin ma da za ka yi cewa a ba wa ne miliyan daya a ba wancan dubu ɗari biyar wancan miliyan biyu saboda ba mai gadon ka ne don ka samu wannan ladan a lahira to in ka tafi ya ka su ce ba za su ba ba in ba waje sani sai su danne su shu kaga sun hana ka wannan ladan don kana da daman ka yi sadaka da sulusin dukiya ka bayan ka don ka samu ladan ne ka samu ɗaukaka aljanna ko cewa halka ka kuri daya ka tafi aljanna inna la tasaddaqa alaikum bi sulusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum amma sadaka aka maka kashi ɗin cikin uku za ka iya bayarwa ne zama ƙarin ladanka sai ka mutu ba a bayan ka mutu kuma ladan zai wanda ya baka mutu ba za ka iya fatawa to amma in kai wannan kawai da sun lisa ba zai ka kare wannan ku share kawai in ba a sani ba shi kenan in an sani kuma a zo gida a rikici akan wannan abu to ka ga wani bai yi ba bai yi amfani a wurinka ba sai ce wa kadu wa kar ka wizram ملجحنا يصد عليك سبل الانبهار وقد وكرت حقيقة كادو وزرا نوي ذنوبي كادو zunubai ذنوبي ملجحنا ما nauyi an kira zunubi wiziran saboda nauyin zane to ka ɗau zunubai masu nauyi ya suddu alaika wanda zai toshe maka subulalin bi'azi wato tafarkin zabura a ranar ba a inji a ce bane kuskure ne kuma mun sha gyara yin wani wannan hamzatu kadai ne ba hamzatu wasali ba saboda ne inji a ba inji a ba mu isa ismul fusul isa isa isa ismul kusu ba isa ismul kusu ba da hamzatu wasali to ka dau zunubi masu nauyi wanda za su iya hana ka zabura ranar aljihama idan an ce ina yan aljihama ku tawo to kai baka yi ka tashi ba in ka zo za ka yunkura sai rujubin kai danne ka sai ka yi yunkura su yi kai canjin ka ba ka da ba za ka iya samuwa a kai saboda me saboda ba ka da ainihin kana da nauyi zunubai sun hana ka tafiya ba za ka iya tafiya ba to a nan duniya ma bari ja muku idan zunuban ka sun yawa ba ka yi ibada ba ibada ba ba za ka iya yi ba idan mutum ba iya iya amin nayi magabata ce to akwai sabon da kai wa Allah akwai laifin da cewa ana ka ba kai ta istighfari sai ka samu daman yin kiyama da to idan hukukan ka suka yawa farilla ma ba za ka iya ba ballan da ranar Allah ya sa wani ne yace ma'afillah ma'afillah in suddu alayka su alayka subul libyad sabon Allah ne maka yawa zai toshe maka tafarkin zabura ba za ka yi tashi kai ba to da haka idan kana son ka zama mai itsa'a wa Allah mai ibada to dole ka bar kafin Allah don zunubin ya maka nauyi baka da nishadi kuma ba wani nishadi da zaka samu ba ka gani sallah sai ka ga wani nishadi yake ji yana yin yana marmari wani kuma da ƙir da ƙir yana cikin damuwa kafin ya yi ta wa inna hada kabiratun illa ala kashi wa inna hada kabiratun sallah tana da nauyi illa ala kashi sai masu tsoron Allah zuci mu'minai bayan Allah na gari sune ba za ka zai musu masu nauyi ba mai nauyi ba ba za ka zai musu mai nauyi to idan kana sabawa Allah ibada ma ba ka samu dama ne ba to ta ina za ka zabura ranar alkiyama ta ina yana da wahala ubangiji subhanahu wataala cikin suratul ba'a yake wa laqad atainaka min ladunna dhikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati bidra khalidina fihi wa sa'a lahum yawm al-qiyamati bidra Allah ta'ala ya ce mun ba ka alƙur'ani gargadi ne ya rasu rasulullah wa'azi shi ne zikira mun ka gargadi shi ne Alƙur'ani, alqur'ani wa'azi sai ce to duk wanda ya fikire wa alƙur'ani bai yi aiki da shi ba ya saba wa Allah ta'ala to ranar kiyama zai dauka ya ni nauyi a bayan sa shine zunubi wa zai dawwama a cikin wannan azaban zunuban nan Allah ta'ala ya ce kin da abin da ya dauka da zunubi to da haka zunuban nan wani abu ne mai nauyi za ka ɗauke shi a cikinka manzo Allah da sama da ya magana kan hulul shine satan ganima kan arewa yace kar na haɗu da wani ku yana ɗauke da raƙumi don mani ta lati wa man yaghlu ya ci bi man ghadda yawmal qiyamah duk wanda yake hululi to zai zo da abun ranar kiyama manzo kuma yace kar na haɗu da kai kana ɗauke da saniya idan an zo ganima akwai shanu sai ka saki saniya kan arewa to saniyan tana kan wuyan ka ranar kiyama tana kuka haka za ka tashi ranar kiyama ba za su haife karin hadu da ɗayanku yana ɗauke da saniya a kan wuyansa tana kuka ko yana ɗauke da tinkiya tana kuka ko akuya tana kuka haka za ka ɗebo zunuban nan ba za ka ƙiri-ƙiri za a ga wajen azambu makshufan tsinari ba wani rufin abin ƙiri-ƙiri kawai in ana duniya kana ga kana kuya kana kuya to akwai ranar tsoron abin shi ne ranar lafiya to kada ka kada ka haka kar ka yadda ka ɗauki wa'in na laifuka Allah da zai tura maka laifin wani ba amma laifukan ka kuna kanka wadatar zuwa ziratun bizira ukura laifin wani ba ya shafa wani amma man amila falihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha in kai kyakkyawan aiki ladan naka ne in ka muna na kuma kai muna ayyuka to zunuban suna nan a kanka za ka zo da sura na aljiyawa sai ce fa ma laka ghaira taqwallahi hirzun wala wazarun fa ma laka min ghiyar fa ma laka hirzun ka da wani kariya ba ka da wani kariya wani abu da zai hana a maka azaba ghaira taqwallahi ba tsoron azaba tsoron Allah ta kawai shine kariya wala wazarun ka da wani abu da zai hana abin da zai hana a maka azaba wazarun kamar zankuwa ne zai don kaje yaƙi duwatsu suna iya zama maka wazarun wato sai ka fake bayan dutse in ka leƙa ka harba sai ka dawo bayan dutse ko an harbo kibiyan ba ta same ka kaga yi ce to da kiyama babu wannan ka ce za ka daɗe bayan wata katanga ko bayan wani dutse ko ka riƙe wata zankuwa ka kare kanka daga abokanin gaba babu wannan ranar kiyama ba abin da zai kare ka daga azaban Allah sai taqwallah shi ne tsoron Allah kuma fa ma laka min ghiyabi ba ta da wani taimako ne da zai taimaka maka wato ya samu da kai daga azabar Allah ko da haka tsoron Allah shi yasa manzara ta ce ittaqin nar wa law bi shakki kamra ka kare kanka daga shiga wuta ko da da ne sadaka da tsakin jini shi ne ta kawan ke tsoron Allah shi ne kawai ka shi ne babban jarinka bayan ka zo mu. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى فجرد عريانا ولو كان كافيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لذلك عظيما إذا ما أخذ القرآن الله كمان قرارة كثيرة مثل الخير الذي كنت أدم بالتقى من تشير القرآن الله ولباس التقوى ذلك الخير فأنا شيني كاريانكا شيني كما إذا تفابي إن كفاشي من كوري ذي كاري كذا رانا وصيني to tsaron Allah shi zai kare ka daga azabar Allah shi yasa aka ambace shi takawan ma don a takawa daga alwiqaya da kariya shine an taj'ala bainaka wa baina azabillahi biqayatan bi imtisali awamirihi wa tinabi nawahi abin da ke cewa takawa tsoron Allah shine ka sa kariya tsakaninka da azabar Allah ta hanyar bin umarninsa da hannuwa daga abin da ya hana to in ban da tsoron Allah baka da wani kariya ranar alkiyama ubangiji ta'ala yace yaqulu al-insanu yawma idin aina al-mafa kalla la wazar ila rabbika yawma idin al-mustaqbal yunabbu al-insanu yawma idin bima qaddama wa akhar ranar kiyama ya tashi kiyama dan hada zai dinga cewa aina al-mafar ina wurin gudu ina zan gudu akwai za ka iya gudu ne ba za ka iya gudu ba Allah ya ce kalla bayan da kake tsammani zan la wazar ba mafaka ba inda za ka je ka fake ka kuya ko ta kariya a wannan ranar matabbata tana wajen ubangiji dole ka za ka koma wajen ubangijin ta'ala ko kana so ko ba ka so kuma za a gaya maka aikin da kai na da da na yanzu na farko da na ƙarshe duk za a gaya maka Allah ta'ala sai ya kama ka da wannan laifi to da haka ka ji tsoron Allah ka kare kanka da tsoron Allah daga azabar Allah amma gudu ka ce za ka gudu nan ba ba inda za ka yi babu wani wanda zai kare ka inna hu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar in Allah ya sa ka a wuta ba wani wanda zai taimake ka yace sai ka da kai shine kuma da kamin Ba ka da wani wato ainihin mai taimako saboda aka kashi shiga cikin wato ainihin wani hali sai yace ce harfin jim harafin wato ainihin jimu wato bai tukan da suka kare da jimun ke yace tu'alaju bi tadabbu bi kullu da'in tu'alaju bi tadabbu bi kullu da'in wa laysa li dhanbika وليس لداء ذنبك من rahman mahdin bi niyyati الرحمن wa yaqin raji wa tuli وطول bi ilaji aqmin بليل مظلم والستر داجي و الندامة كل وقت على ما كنت فيه من اعتداد لعلك أن تكون غدا حظيا ب ب ل د فائد وسرور نائم تعالج كل دائم فجاء تعالج كل دائم أنا ن ا ما لم يقوت توتا هو تعالجني عفوا كفجاء تعالجني أ ان تعالجني كل دائم تعالج kulla da'i kana maganin kowane ciwo ne bi tasabbubi da abin da likitanci ya nuna ne tasabbu a tibbu ba shi ne magani ba a tabib likita a tasabbu wato shi ne ka a gane cuta kuma a gano magani ba ta dawi kawai ba a da za a zo ku baka da lafiya ta tura maka magani to ai ba maganin ciwon ba da kila ya kara maka ciwo amma a tasabbu ne an turaji afabi ka je ka duba likita ya gane mai cutanka ya baka magani ne a ne a taqabbu nan to kone ciwo ana maganin sa da me gano cutan da yi masa magani gano cuta da yin magani to idan ya zamana kowane ciwo ana gane cutan a samu maganin sannan kafin a warke to kai kuma cututtukan zuciya ka ne magani su zunuban ka cuta ne da yake magani sai ke wale ka lidai zambika min ilaji wale ka min ilaji babu wani magani lidai zambika ga ainihin cutan zunubinka zunubanka da suka yi maka yawa suka maka tsatsa a zuciyarka su kuma ba su da wani magani siwa tabara ila rahmani mahdin bi niyyati khaifin wa yaqin siwa tabara

to wannan shine maganin cutar zunubinka kuma bi niyyati khaidi da niyya irin na mai tsoron azabar Allah ko ya yaqini raji da yaqini mai kaunar rahamar ubangiji ba wa ta'ala wato ko ne yana da magani maganin zunubi shine tuba ka kankan da kanka ka tuba zuwa ga Allah ta idan jikinka ne ba da lafiya ka tafi ne ka tafi asibiti idan yunwa kake ji me za ka nema abinci idan duhu ne me za ka nema fitila shi ne abin nan wada'ul ƙarfi ma'alumin jikuti wato maganin yunwa abinci ne wa wada'ul dunni iqadu siraji maganin duhu kuma kunna fitila to da haka idan duhu ya dame ka sai ka nemi fitila in yunwa ne ka nemi abu kishirwa ka nemi ruwa ka sha wani ciwo ne ka nemi maganinsa to idan zunubai suka maka yawa sai tuba ka tuba zuwa ga Allah ta'ala ka bar dukkan abin da kake na sabon Allah shine maganin wannan ka kaskantar da kanka zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan tuban kuma kabulu ne idan kana istighfari kana tuba zuwa ga Allah to wannan istighfari yana wanke maka zuciyanka har ta zama ta duk cututtukan zuciyanka sai fita shine ibnu abdul ibnu dole yake cewa a cikin libaru sabunul bukhari watanzihu idul abuna idul saliki wato istighfari sabulu ne na masu sabon Allah yana wanki su wanki su tasbihi kuma turare ne na na masu mutane, kirki masu da'a idul da'iin to da haka su za su dinga tashin kanshi tunda dama ba su gare to Allah ta'ala ya kira a duba a koma zuwa ga Allah ta'ala bayan da za a yi a ce mutum yana zuwa kuma ba ya tuba da zunuban ko kuma yana ƙara dogara cikin zunubai kuma yana zunubai da yiwa wanda sai akwai tuba akwai na nasuha tuban zaren mu ya yi wa dalilin amanu tubu ila lahi taubatan nasuha ya da kuka imani ku tuba zuwa ga Allah tuban zaren hunu. kun san bunu ko wani bai sani ba bunu ciyawa idan ka zare kan to ba za ka iya mai da ita ba sai ta je ta hali in baka gane wannan ba shine laraba suna misali da tatsan nono idan ka tafi nono daga hantsan dabba ba ka isa ka mai da nonon ta koma da fito ba to kai yin wannan tuban da ba dawa ke na nono zai dawo ne ba zai dawo to kai tuba da kyakkyawan niyya wanda tuban da babu dawowa ya sake wannan ne maganin sa at-tadarru' al-mahab ila rahman wato kankan da kai tsantsa zuwa ga ubangiji ba kankan da kan karyawa na gaskiya shine na tuba zuwa ga Allah da gaske muke yi kuma bi niyyar ki khaifin da niyyar mai tsoron zunubansa mai tsoron azabar Allah wa yaqini raji da yaƙini kuma mai ƙaunar rahmar Allah to da ka dole sai kaji kana tsoron da fukan tuban za ta amfani da amma idan ba ka tsoron azabar Allah kana istighfari ba zai amfani ka ba ne domin ba mu kyakkyawan niyya a ciki to da haka sai ka ji tsoron zunubanka da su halakar da kai kana akan shirla kana bayyana kautuwar raja tsakanin tsoron azabar Allah da ƙaunar rahamar Allah sai Allah ya ji sosai, ka sai ya ce ma. kaga wannan sabanin istighfarin ne bidi a ce suka ce ka je kai ta laifi in ba ka laifi istighfarin ka bai ci don kana istighfarin da riba ka gaba Allah to wanda amfani ka zo a wurin ka ba bai da amfani alhalin manzala ta kuma yana istighfari sau ɗari kuma bai da laifi to kaga duk wanda yake tuba da niyyar ya dawo to wannan zai zama mai tuban dan mudu ne Allah ba ta ba wannan tuban wannan tuban shi kansa yana buƙatar ma istighfari da ibn qayyim ka tuba da niyan wai ka tuba don ka kama wa Allah wani gidanki ne wa Allah ta'ala raina Allah ne to da ka wannan istighfarin ya tashi da istighfar ina buƙatar ka nemi gafaran Allah subhanahu wa wata, to kaga tuba da kyakkyawan niyya shar'i ne tuba idan ka tuba ba don Allah ba Allah bai zai karbi tuban ka don tuba ibada ne ibada kuma ba ta inganta kai da kyakkyawan niyya innamal a'malu bin niyyat ayyuka suna inganta ne da niyya idan babu kyakkyawan niyya Allah bai zai karba ba tuba kuma ibada ne أولئك الذين يدعون يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه su da ka malayi kuma da suke bauta Allah suna bauta masa abisa suna son sa suna tsoron azabar da suna tsoron rahama haka ake son dan adam da jama'a kana bayanin kofi warga kana tsoron kar su ka su ala kaka kuma kana tsammanin rahama Allah da ni da ibadan da kake to idan kai haka addinin ka sai zama daidai yadda ake bukata yake wa tuli tahajjudin bi ilahi afin bi daidin muslimin wa kitwi daidin yace ta tahajjudin wato maganin zunubanka ka samu tahajjud mai tsawo da tsawon ta tahajjud menene hajji shine rashin bacci a ta hajji shine kore bacci daga ido ka tashi cikin dare yi kiyamu daidai kai zikirin Allah kai ta istighfari duk sunan ta tahajjud wato tahajjud bai takaita akan nafilan dire kawai ba duk wata ibada da zaka hina zaka hana idon ka bacci kai ta sunan ta tahajjud duk wata ibada karatun qur'ani ne zikiri ne sallah ne duk sunan ka tahajjud to amma galibin an faɗi tahajjud ana nufin ne ana nufin nafila ana nufin nafila to ya zama kana kana hana idon ka bacci bi ilahi afwin da neman afwan ubangiji subhanahu wa ta'ala kana neman Allah ya yafe maka zunuban bilailin muslimin a dare wanda yake mai duhu wasu zafi alhalin ɗakin da kake cikin ma mai duhu ne shi ne a sitira na nufin albai gurban da ɗakin da kake cikinta ita ma dajin ta zama mai duhu shi ne ma nan daji ga dare mai duhu ga ɗaki mai duhu kana ta ibada kana isin ibada idan ka iya mun ne ka kashe fitila kawai kai kaɗai ne a ɗakin amma kuma hasken ma ne ka ga kawai kamar ma ai kana gani mai kake sai ka kashe kawai kai ta ibadan ka kai ta ibadan ka to wannan ma'ana ka yi ibada cikin dare koyayya daga kai sai Allah ba wanda ya sani shi ne maganin zunuban shi ne maganin zunuban ka koma zuwa ga Allah kenan ka tuba irin wannan imani ka same shi kuma kwaɗayin ma sabon Allah ba za ka yi ba kyaman sa za ka ji kana Sai zai maka shirme zama maka wani takin haka imani ta hawo shi zai maka kazanta ba za ka iya yin sa ba ubangiji ta wa minan wa min al-layli fa tahajjal bihi nafilatan laka asa an yaqata rabbuka maqaman mahmuda ina ga manzo da kuma ka tashi da daddare ka hada idon ka barci kai nafila Allah ta'ala zai tashi ka maqaman mahmudan wani matsayi abun ya gurana na ma ina shafatu kubur to anan ubangiji ta ala yana son ya ba manzo da kuma matsayi a lahira matsayin da babu wani wanda zai zama ya samu matsayi sama da shi to amma kafin a bashi wannan matsayin sanda ubangiji ta ala ya ce ya tashi ya mun dai wa min al-layli fatahajjat wato wannan shirkin nuna a sai kiyamun ya yakan sa mutum ya samu wani matsayi a wajen Allah na kololuwa kuma burin sa yana cika da kiyamun Za zaka samu izza izza daukaka da kiyamun dai da kake da daraja a wajen Allah ta'ala ah, wani yanzu ya tambayi manzo ya ce ya rasula inni as'aluka murafaqataka fi jannah ya rasula ina ina son na zama ina tare da kai a aljanna sai manzo Allah ya ce awa ghayra zalik banda wannan abu abin da kake so ce huwa zakari abin da nake so kenan sai ya ba a ni aini ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimaka ni a akan burinka nan a kan kanka ka dinga kiyamu dai ka dinga yin nafila kasratu yawan nafila nafila kuma babu wanda ka kai ta kiyamu da yi daraja hadisi ya dan ya tabbata cikin sai muslim مدرسة ما يتي أفضل صلاة المرء بعد الفريضة قيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل هو صلاة الليل ما في فيتين صلى أن أدم باين فريضة شيء صلى الليل با صلى ده تكيت ده درجة لو كتير هو أي بس هي ذكرك أي بس كذا ذاك شو غري kai kanka in ka tashi da safe da ranar kafin za ka je ka nishaɗin ka daban ne walwalan zuciyanka daban ne to da wannan ne ake neman su dubai kuma wannan in ba mai zurdu ba ba mai iya yin zai don bacci yana da daɗi musamman na dare sai mai zuwa to matsala ta sama an tsora masa yi wannan wasu malai masu kashe an wajabta masa so da a ba shi wani matsayi a lahira to kana buƙatar wani matsayi a wajen Allah ka dage da kiyamun gari kuma Allah ya yi bisa abin manzala ta kuma mummuni na gari yace tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sun habbai sasannin yana nisantan wurin baccin su da daddare tatajafa junubuhum 'anil madaji'i wato qiyamul layli suke da karatun alqur'ani da zikirin Allah suna bauta ubangiji khawfan wa don tsoron azabansa da ƙaunar rahmansa kuma suna ciyar da abin da Allah ya mallaka musu fi sabilillah a ce kana kan duk aiki na wajibi nan kana yi kana yin qiyamul layl kuma kana ciyar da dukiyar ka fi sabilillah wallahi rayuwarka ta duniya ma daban za ka ji ka jin daɗin ka daban ne da nishaɗin ka ba da na idan ka je lahira saboda haka wannan shine zuhudun kenan duniya ba kawai ba lahiran ita ce a gaban ka ita ka fifita a kan duniya ne kana siyamun laili abin hannunka kuma kana bayarwa fi sabili lahi ga ga ga ga cewa fi sabili lahi ga kuma bautan Allah subhanahu wa ta'ala manzala ta kuma ce dukkan wanda ya kiyamun laili ya jin asuba a wannan ranar zai tashi yana da nishadi tsayiban nan ina jin walwala ya daga menene yake tashi farin cikin nan a sai kiyamun laili in ko kwana bai barci ba ko sallah ruwa bai samu cikin ɓacin rai zai tashi sai dai ba mu yi ba ne. ji damuwa ta dame A ta ka gane menene ya rasa gane menene a sai bacci yake da daddare ko jami'i ma ba a samu bare ya kiyamun ne sai ta cikin damuwa lokacin muna jami'ar madina A wani ɗalibi duk wanda ya taɓa shi masifa duk wanda ya taɓa shi ne to wani ya kira ne ta ka zama mikin a kan wani ina ganin sa a yau na da ni kan wani ne ta ke da zafi rai ne ta faɗa da kowa baka ita ka taɓa shi ba sai na ce maka a to ni kan na ta gane shi da ba haka ke ba sai ce to Allah ya fara wannan bari da na ce me ne ya ce wallahi ba a samu jami'in asuba ka taɓa ganin ka a masallaci da asuba na ce wallahi ba na ganin ka ya ce to wannan rashin jami'in asuba in kawai zai iya tashi wani abubuwan da yake kuma wallahi sai zai ta sai muka same shi maka wannan a kan jami'in asuba da kuma daga baya an samu sauƙin al'amura so da haka jami'in abu wannan kawai in ka riza shi sai riza ka sai hana ka jin daɗin rayuwarka kullum ran ranka a ɓace kawai a ɓace ka riza ma me yake bata maka rai bayan za ka ɓaka ba a zai ba ka samun jami'in abu ba to ina inda za ka yi kiyamun ne ka samu jami'in azuman kuma ya rayuwarka za ta kasance wasu sun ɗauka ko wai kuɗi kawai shine jin daɗin rayuwar duniya ko mulki wallahi wannan rage sanin jin daɗin rayuwar duniya ne shekul islam ibn taymiya idan yin karatu ya karatu ji daɗi me yake cewa sai ce wallahi in dai yan aljanna suna jin irin daɗin da nake jin nan wallahi suna cikin ni'ima mai girma da daddare ba zai tashi karatu yake da daddare daɗin da yake ji da farin ciki sai ce wallahi in yan aljanna suna jin irin wannan daɗin wallahi suna cikin ni'ima babba ka duba yadda yake kwatanta abu to ballan na biya mun dai wanda na zikirin Allah da karatun alƙur'ani cikin dare nazarin ilimi kawai ya ce aina abna'ul muluki min hadhihi ladda ina yayan sarakuna za su ji wannan dadi ba za su ji ba to ba wai aka samu abinci mai daɗi waye shi wannan ba shi bane lalle yana daga cikin amma yana akwai kwanciyar hankali da walwala na zuciya ya ji amfani da kidan ka nan kawai gari ma abu ma bai dame ka ba ma wani yana ne yana kwankoro siyasa ya samu kaza hankalinsa a tashe ya wannan abun kai kuma ko oho baka samu da shi ba ma ka za mu kaɗan taɓa shi ne muka taɓa ma baya ranka ba ne jin daɗin rayuwa baka ɗauke shi ci ginshiƙin jin daɗin rayuwa ba shi ne ɗauke maka hankali ko da ka jin mai zuhudu to za ka same shi akwai kwanciyar hankali a tare da shi amma mutum yana siffa yana zuwa da siffan zuhudu kuma ya zama mai kwaɗayi ba na zo karya ne nan za a zahiri ne ka sake maka shi ba ba mai son duniya wani amma akwai duniya a zuciya za mu zuwa da mana zai gaya mana ba ba yin wannan abubuwa da zahirin su ne zuwa ba zuwa a zuciya take mana a zuciya ne yake wa izharin nadamati kulla waqtin ala ma kunta fihi min na'il dahi wato da bayyanar da nadama kulla waqtin a kowane lokaci alama kun tafihi a bisa abin da take cikin sa min ibadati na daga karkata wato shine sabon Allah idan ka tina ka saba Allah kai na dama a ran kaga wannan shine sharadi na biyu kenan na ne na tuba a can baya ce wannan bi ta qa'idin wa yaqin radi dole sai an samu niyya mai kyau shine wani yato Allah ya huda ila ila zambin kaga niyya mai kyau kenan ka to da niyyar ba za ka koma ba to ga kuma bai nan da nadama annadamu alama fata kenan kai nadaman me yasa kai wannan abu sannan wa an yatruka al-ma'siyata fi ta'ati take ka bar sabon Allah al-iqla'u an dhanbi idan ka bar laifi kai na dawan da ya kai ki ka tuba da niyan ba za ka sake dawowa ba ita ku ba ta gaskiya amma kana sabon Allah kana tuba ba ne tuba ne ba gaskiya ba ne ba kai na daman laifin da kai a bayan ba ma bai daga maka hankali ba to za ta tuba za ta zama mai kyau kuma ka duba da niyan gobe ma za ka sake ko da kana da danin tuba tana tana kanta da zunubai wannan iskilanci kake wa Allah mutum ne kama yi shi haƙuri sai gobe ma ka wanke shi da mali tun da ya kaba shi haƙuri zai haƙura jibi ma ka zo ka ɗauke shi da mali tun da ya kaba shi zai zai yi wannan zai yi wa kana ka kasancewa Allah ta'ala mai haƙuri ne in ka tuba zai yafe maka har kawai ba za ka zo kuma ka dinga sabon Allah wai kana gibari da niyyar za ka sake yi ba to Allah ba zai karbi wannan tuba ba sai ka cika shaurin tuba guda uku ne dole ka samu wannan to wannan iwijat ko ana cikin sa shine shine zai fuffuka to wannan ba cikin ne shine shi ma da laifi to alayka bi rahmi sautika bil bukai alama kunta fihi min awidali ka daga murya ka kama kuka ne kawai ayoyi da muke ciki kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun kowa mai laifi ne amma mai laifi ne ba shi ne mafi alkhairi a cikin sai dai laifin wani ya fi na wani ne wani to shi yasa kai ba ka da daman ka ke ainihin yanzu ba na bukatan istighfari ko tuba saboda ba da laifi kai waye kai manzo Allah ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana tuban ai yana yi ya ayyuhan nasu tubu ila Allah Hukumai zuwa ga Allah ko mutane ina tuba zuwa ga Allah fiye da sau saba'in a wani hadisi sau ɗari a kullum to sai za ka yi kuma ka ce ba za ka yi sirri ba ba za ka tuba ba la'allaka an takuna gadan haziyan bi bulgati fa'idin wa sururi naji la'allaka muna fata muna fata an takuna gadan haziyan ka zama mai yabo gobe kiyawa ko kuma la'allaka duk kai wayan abubuwan da aka faɗa a baya tuba zuwa ga Allah da nadama da niyya mai kyau la'allaka domin kai in an ta kuna gadan an ta kuna haziyan ka zo mai rabo gadan gobe kiyama menene rabon shi ka shiga aljanna bi bulgati fa'ilin da guzuri na mai rabbanta tasi ne da ibadan da kake yi da ayyuka na aljanna da bin Allah subhanahu wa ta'ala da tuba wa sururu naji ko wa sururi naji da kuma farin cikin mai tsira cikin sai ka tsira daga azabar Allah wannan shi ne rikon da alfawzu bil janna alfawzu bil jannati wan najatu min an-nar shine al-fala saboda haka ka samu aljanna ka tsira daga wutar jahannama shine ka samu babbar rabon kenan to ana fatan gobe ka zama haka ranar alkiyama in dai ka bi wannan tsari na nasiha to sai ka ganka aljanna ka kai da wutar jahannam wannan ko shine babban rabo ubangiji ta lafiya fa man zuhiya anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa man hayatu dunya illa mata'u duk wanda aka nisanta shi daga wutar jihar jahannama aka sa shi a aljanna wani ya kawo babban rabo sai Allah ta lafiya wa man hayatu dunya illa mata'u rayuwar duniya rayuwa ne na ruhi me yasa Allah ya kika ta ayan da wannan zai ya nuna maka duniya za ta iya hana ka samun aljanna duk wanda aka nisan da shi daga aljanna aka sa shi a wuta ya samu babbar rabo rayuwar duniya rayuwar ruhi ne a sai wanda ka ga shi a aljanna duniya ne ba ta wuce shi ba wanda duniya ta ruɗa kuma za ka lalube shi aljanna ka rika to za ka sai ka yi gudun duniya kafin me kafin ka zama ka tsira daga wutar jahannama ka bar wato ainihin aljanna saboda aljanna ana samun ta da ayyuka sai ka yi aiki da ka same ta kulu washrabu بما aslaftum في الأيام الخالية ku ci ku sha saboda aikin da kuka إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ولن سكي إيماني سكي استقامة سكي فيها كان دعوة الله سبحانه وتعالى ولن نسوني سوني يا الجنة ba su da tsoro in sun zo mutuwa na barin na shi na zuwa lahira ba su da bakin cikin barin duniya su ne yan aljanna da za su dawoma a cikin ta Allah ta lafi jaza'an bima kanu amalu sakamako ne na aikin da suke to da yi baka yi aikin ba ko ba za ka samu wannan sakamako sai dai aikin naka ne bai kaiwa a baka aljanna sai Allah ya hada da rahamarsa kamar yadda manzon Allah ya ce malikum min ahadin rubuna malikum min ahadin la ya da janna jannata ahadun minkum bi amali ba wanda zai shiga aljanna da aikin sa kuka ce wala an ta har kai ma yace wala an illa an ni Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai Allah ya hada da rahmatsa da fadalan da zai shiga aljanna to kaga idan kai iya kokarin ka sai Allah ta'ala ya hada da rahmatsa da fadalan da zai ka samu kira amma in baka yi ba ka zauna ka miƙe kafa aljanna ba ta rago bane ko duniyar nan ma za ka neme ta sai ka zage dan sai balle ta na lafiya dole sai ta tsaya tsayin Sau to idan ka rike waɗannan nasihun ana fatan gobe kiyama ka zama mai rabbanta da aljanna mai tsira daga wutar jahannama ka samu guzuri irin na mai rabo da kuma farin ciki na wanda ya tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin aljanna da ina son mai harkul ha'ina ba kuma ana nuna mini lokaci yayi السلام يعني إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا لا